ina yan maza mazajen daga ina kiran ku da sauri ku zo mazajen adal ni ne na ku so shi mamman sani mai toshi mai muku haka masu saurare abdulsalam ibrahim ahmed ne ke muku barka da warhaka cikin wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar nijar na To kamar yadda muka fara ji a makon da ya gabata, yau ma dai shirin namu yana cikin wata tasha ce a birnin Tawa, inda matafiya cira nake tashi zuwa ƙasashen waje. Kuma ga ɗaya daga cikin masu lodin fasinjojin Salisu Alhaji Suleiman da ci gaban bayani kan yadda suke tsara tafiyar 'yanci ranin. cikinsu mun hidda wakili guda wanda shi ya yi shiga ɗaya biyu zuwa uku ma to kenan shi na muke hada da su wajen hawan mota da wajen wani gyara zamanka da wajen wancan ka gyara ku sai abinci kaza ku yi kaza in mun kai ga hukuma ku tsaya wuri kaza ku yi kaza dama muna samun wakili guda biyu uku ko cikin mota dama kullum shi abin da muke yi haka eh, kuma ana son haka nan saboda kwarin gwiwa ga yaran matahiya waɗanda ba su tahiya ba eh, insha Allah ta isa isa garin to yanzu in suka bar nan ina suke nufa da sun bar nan ga ta wasu wanka ta yi agaras suka ne yawa jirat za su yi to daga can in an ka ta agaras za a yi hawan saharan nan zuwa kamar littai ko sigidin tahiya na za a yi zuwa ga kasa ta libya kuma duk wannan mota da kuka tanada masu ita za ta kai su hacan wagga da an ka tanada tana mai hita bakin ta baki agaras ita ba aikin tana ba ta iya wannan aiki saboda rere kuma ita ba ta rere bace. masu wannan aiki sai motoci waɗanda ajiye yi kamar su filikis hakan ga su taliban kinan da su sauran dudde wasu station ne su kensu fasinjojin da suka ɗaura haramar wannan tafiya ta cirani ko duga dai matasa ne mazazalla majiya ƙarfi cike da zumma da dakewar zuciya da kyakkyawan fata da tawakkali ga mai duka ko rungumar ƙaddara game da tafiyar da ke gabansu ga dai ta bakin wasu daga cikinsu suna na shehu dan nana to shehu dan nana shekarun ka nawa 21 gashi na tarar da kai a tasha wajen shiga mota tafiya diga ina ka nufa zuwa libya zani ya allah so yarda dama ka saba zuwa a'a ban saba zuwa ba shi na na farko wanga to amma me ya ja hankalinka har za ka yi tafiyar nan saboda kowa wari na ta niman ta bido maka ina ko ni kadai na rage gida ba wata sana'a da kake koya ko kake son ka iya kafin garaji ta nake ta gyaran mota ne to amma baka iya bane ko kuwa baka sha'awar ci gaba da wannan gyaran mota ina yi shekara ta biyu ina yi abana ya zaka min yanzu kwanakin ga ta ta shiga raina yanzu amma wani zai ga kamar gara ka zauna ka gyaran motar nan da ka tafi can baka san me za zaka tarar ko ina ka nufa ba to gaskiya dai kai wannan abu da gaskiya na amma ni yanzu da nake can ka so kuma yanka ce in kawai gaba ɗaya hankalinka ya koma can gaba ɗaya hankali na koma can yanzu ban san na Nijar ko dai kwata yanzu yanda ka zo tasha sai a ce koma gida ka dan tsaya tukuna ina ban ha tsaya gida kai a ban tsaya <laughs> ko lalle ban tsaya to da wani tunani yanzu zaka bar gida ka tafi Libya tunani ya da yawa na ina so in samu kuɗi yanzu ka yi sana'a ina so in yi gida ina so in yi armi in yi gida ina so in samu kuɗi zaka yi sana'a da komi da komi shi na tunani na kenan wannan sana'a ka ta gyaran mota ba za ta samar ma waɗannan ba yanzu canza samu kayan gyaran mota yanzu ka yin ci gaba da aiki to in ka zauna fa baka je ba a in zauna ban je ba ta yi ba gaskiya an dai ba ta yi ba na san zan samu kayan aiki na kai na yanzu kan bude wuri na tun na iya to ka san tafiya ce kurmar tafiya wato baka san me zaka tarar ko me zaka yi ba a'a Allah shi yanka sa gaba shi na kai mana komi yanzu to an baka labarin irin hadarin da ake fuskanta a hanya na jiya na ji hadarin da aka samu Allah ya bihe ƙara tsariya kawai wani me aka gaya ma ana iya a zo a rasa abin da za a ci zuwa mota ta ɓaci haka ko a saki hayya ko wani mota su samu matsala haka ko a samu masu tare hayya haka masu amshe mota haka zuwa wani abu haka amma yanzu mun rige mun sa Allah gaba kawai duk wannan bai sa ka tsoro ko fargaba ba bai sa ni tsoro wannan abu to ya iyali fa a'a banda mata ban da yara ni kadai nan to kuma can me kake sa ran ka tarar duk aikin da ya samu ni zo shi za ni ban ce ma ga irin wannan so tunda bai da kuɗi na kai ne in samu in koma ta garin mun zaka zama to wasu na tafiya ba su dawo ba anya kai ma ba za ka yi zaman ka ba can in ka je kuwa a'a ni ba ta yawan zauna can saboda da na zo ni bi bin na bidu na koma ta to wani guzuri kai dangane da ita wannan tafiya guzuri inda ni na bidu na gashi wato inda za ka zuba ruwa na ga an sa algarara an lullube ita wannan roba ko? awo saboda ruwa su zan dan sai ya ka sha mu a sha kuɗi ga su ga aljihuna to kuma ga wata jaka na gani gefen ka me jakar ta kunsa akwai tuwahi ciki da rawani a hula. to rawani na me kuma na maganin kura na wato dai kayan shiri sosai na shirya sosai yanzu Allah ya bada sa'a amin amin les conditions de vie meilleures et le bonheur. Immigrants nigériens, nigériens, sénégalais, somaliens, maliens, congolais, camerounais, gabonais, ghanéens. Tous ceux qui vivent la tragique situation irrégulière en Occident. Pourquoi mettre autant de moyens pour vivre dans la clandestinité, au risque de l'insécurité avec comme finalité la violence, le refoulement, le rapatriement. Candidat à l'immigration internationale, clandestine, ton sort dans les îles Canaries me chagrine. Pourtant, Exodus, l'être humain est sacré, souviens-toi, dans nos pays, l'étranger est roi. Sunana Abdelkarim. Abdelkarim Wani. Abdelkarim oh, daga ina ka zo wannan tasha? daga wadata nan birnin tawa shekarun ka nawa shekara ta 21 to ina ka nufa yanzu libi za mu saboda me saboda aiki nan ga babu nan kawai zammana muke kenan mu ta can mu gani Allah ya sa da rubucin adaci. Nan din mai zai hana ka tsaya ka koyi sana'a hannu ko ka samu jari kai wata sana'a ko kasuwanci? Ita sana'a dai ka san iyawa ta. in baka iya sana'a tun da farko ba kenan haka ta yin ka samu naka na kanka yi so sai ka zaka ka zamna dindindin ka zamma to a yadda baka iya sana'a ba kuma ka tafi can libya me za ka yi a can aikin hannu na mutum zai bi dashi in mutum ya aikin hannu in an dace to a samu ya an samu abin da an samu ya so sai a waiwayo gida a zaka a sana'a dama ka saba zuwa a'a yanzu dai zan ta tafiya farko awo to baka jin labarai na haɗura da ke tattare da irin wannan tafiya a hanya da kuma in ka je can to sun dai wani mutane dai ga hudu su a wadin hayya dai alhamdulillah akwai sauki bisa hayya kuma akwai saukin ta to kuma anya in ka tafi ba za ka zama ka a can ba aha ni da nita bida abin da kai na zane wa Allah shi taimaka ni ma watanni ko shekaru ba dai saran da za a koma kawai sai dai da Allah ya kawo to wani shiri kai wa tafiyar nan mun sayi abinci da bidannin mu na ruwa da komi da komi mun dai shirya mu ta haya to ya iyalin kafa a ba da iyali bai aure ba har yanzu akwai yan washi gaba akwai wasu gwaigwayi mai sa Ah, ga kuma wani wanda shi ya saba zuwa ah, ya sunan malamin suna na abdul nasar aliyu mutunan tawana ne ga ka a tashar mota ta tafiya libya ko libya eh libya na saba zuwa yaushe ka fara zuwa tun 2003 na fara zuwa libya sawun ka na nawa kenan wannan tafiya an ga ne na hudu na kana zuwa ana zuwa eh ka je ka dawo in je in dawo eh to kuma ana samu a wannan tafiye-tafiye ana samu mana in ba ka raba dole ka yi ta ka nemo ba dole a yi ta a nemo a can me kakan yi in dai za a bani kuɗi duk aikin da samu zai yi na neman halar ba sata ba to kamar waɗannan ayyuka kake yi ayyuka kala-kala ne akwai na shago akwai na gona akwai na dako akwai to kuma da yake kai ka saba zuwa ya rayuwa take a can rayuwa da yadda aka ce ka bar gidan ku dada baka samu da kake so dole ka ka cikin kalubale ba dole na baka samu abin da kake bukata ba ce rayuwa ya eh, tarbo ka dole ka rungume shi kalubale kamar wani eh to kalubale duk kasar da ba ta ku ba kenan dole a takura ka mun baka da yancin magana kalubale kan kalubale kenan to waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta a to matsalolin da ka san ba kariya suka yi ba sai dai Allah shi Allah na kawai ajiya gore mu shine kawai muka sa gaba awo shine kawai ke kare mu daga nan sai aka shiga lodin kaya da na matafiyan muku mace wahala Adama, an za ta ya. Ɗan da kan ta mai gida, ɗan ka da yanzu wannan mota gashi ta cika mutum nawa ne a ciki eh to yanzu an samu ta mutum 20 ba ɗaya to gashi za su tashi kenan ko eh za su tashi yanzu mu yi ma'asalam da su mu yi sallama da su eh sai dai abin da muke nema fata alheri eh, kuma Allah shi kai su lahiya kuma kowa shi mu rabu lahiya da shi insha Allah za su daga Ba Allah addu'a sai da haka dai motar waɗannan matafiya ta ɗaga ta bar mu tsaye muna yi musu adabo tare da fatan a sauka lafiya. Ka gani yau ba za ni manta ba alhaji